ga abu kyau yau ai fa ina nan fa ni zama fa ya sama billahi lazi nan da faduwar rana na ga ya za a yi ba inda zan motsa he na ga ya wannan zai wallahi salamu alaikum wa alaikum dan daro ah, salisu me kake ne haka tabdija kaga shige na zo yi sai na kalli wannan kaga wata duhuwa ce kuma kaga koyaye ne kala kala kala kala billahi lazi sun mu dubu ne dari a'udhu billahi minash shaitanir rajim Kake yanka mun nan fayo fa za a yi ta. Tunda kake ka taba ganin irin wannan kwan. Gashi ma na zauna tirshe ina gadin su. To tare da Wa alaikum ah, salam. Wa alaikum salam. Salisu. Eh dan Ras. Ya. Ya ake Naziru ya. Wannan me wannan. Ai wasu kwaye ne nan na kalla a gurin abun abun da yanka guda daya sun fi dubu a ciki wane dari. Ah, kala kala ne ai. Ras kuwa. to zo na gwamme ni fa ina nan sai na ga ka faduwar rana zuwa hudu na ji mai za ka tsaya gadin dala a fasa mu garme a ciki ko ba ba ne ne ba a fasa ci kawai zabi mu garme waye zai fara waye gwanin ku a bari an dauna to shikenan shikenan sai da da ka ga yawwa kuma kwanci irin kwanci kaga kaga gadi na yayi amfani tsaya mu ga kuma me zai na kai kusa na ga uwa hayaki har wani daya har ta wallahi sai na gani koko san na gaya miki babu wani sauran dafi a jikina tun lokacin da na sari sarkin aljanu ya cire mana dafi ya kuma lalata shi ba wani dafi mai tofo a jikina to kin ga ke akwai dafi a jikinki kuma yana tofo saboda haka mutanen nan da suka yi wannan barna ba su kaɗai ban kin gama da su duk wani bil adama ki kashe kowa ki sari kowa ko babba ko yaro ko mace ko namiji a wayi gari babu wani sauran bil adama a kan doron ƙasa sai mu kaɗai mu shi cikin ruwa cikin iska naƙuda nake yi ruwan naƙuda na zuba haka kwannan na yi su da ƙyar a ce mutane sun ji sun farfasa min kwayakwaye na wani ne ya halice ni cikin su yadda suke jin su mutane ne mu ma haka muke cutiya mu ma abin halitta mu ma abin halitta wannan gaskiya ne mu ma Allah ne ya wannan gaskiya ne saboda haka fa sanya ta ba wannan na sai na shiga gari na yi kisan bil adama sai na shiga duniya sai na gaba kowa a donar kasa sai jinsin mu kadai dama ina neman umarnin ka ne ya mai gidana eh, aiki komai karki raga ko babba ko yaro duk wani dan adam duk wani bil adama idan ki idansa to kawai ki sare shi na gaya miki ni babu dafi ne da na ta yaki. Eh. jagoransu da suka kungiya suka tafi hadda yakub muhammad tsigi na bin shi a baya a su shiru shiru ne na kyale su amma sarin farko zuwa zan sari kafar yakubu mai kafa daya tsigi na rankwani kan nan sai ya komo dan tsigi to shike ni dai ke nake jira kawai so nake in ji babu kowa a garin nan babu komai sai mu kadai zan shiga gari to shike da izinin ka shike ayyukan rayuwa da aisha da sarma daren nan ba su da mutunci to duk ba laifin su bane laifin dan fulani shi ya haɗa wannan gudu ah yarinyar da nake neman ta ka aure a da fara shi ya tuntun akan aure ya fasa shi ya hana ruwa gudu amma ni na gaya maka na da alama don lokacin da nake waya hawa ita su ta kara ta take magana cewa ita mutuwa ta ce ya fulani yanzu ka tuhumi dan fulani lafiya inna lillahi wa inna ilaihi eh. kaga kaga ba ta ah 喂！阿拉，阿爸，喂！阿，喂！阿拉，喂！阿拉，阿爸，阿爸。嗨，嗨。no。嗨，快点！

ويا الله ويا الله ويا الأبد ويا دولة جاوري دولة دولة جاوري ويا الأبد ويا الله دولة دولة سوكا دولة دولة جاوري دولة سوكا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي wayo Allah na tabbata na abin ba ma an gane ani mayu tabbata na abila abin wata ba ma an gane alu malu wa ma yi don Allah ki sauka don Allah don Allah ki sauka

ni da nace miki bokiti guda yake dauko moda guda ina zo ina faɗa ƙasar na kicin wallahi kin rako butkin to da nace kai kicin ce ce ka takura mun mai gida har ga Allah to da zan yi aikin a ni gaskiya ba zan yi aikin wannan ba sai ce ka dauko ma sisi ko ba haka ba amma kicin ce ko ban yi aikin ba ko ka je ka wasu jigiri yamma na simaka su ka ne ka nemo wasu jigiri yamma na simaka jigiri ba ki jigiri ya jigiri kwaliti a gaskiya ba zan iya dauko wannan uban ko ciki ba kai ma ka san sai da muka da sharadi ba ki ba a sai da muka da sharadi wannan jida ba wannan san ne yawa kin yi to yake shigar da daki ku je ku shiga daga daki Allah ba kwace ni daga hanya nake Allah kusan mun ruwa na sha duk wa'annan layuka duk gari guda baki je gidan zaki je ki sharo yadda kika zo nan gidan to ba mu da ruwa fita ba mu da ruwa ki fita ba mu da ruwa na ce fita mun daga gida fita mun daga gida me abun kwacewa har zo za ta kwace sai me abun kwacewa ban gane ba ko da wata a kasa a sama take wata ta ruwa kin ji amma daga zuwa mace baka san ta baka juya min baya ruwa ta ce za ta sha ke kuma ta nake mi kon ruwan to duk wannan ruwa bata ga ina zan sha ruwa sai ta shigo na gida sa za ta zo sha ruwa ba albarka ba albarka ce ma da gane albarka ba albarka da nan zuke kiyar mata za a zo a yi albarka to to to ban taba ganin ta ba sai a'a to Allah ya baro ah, ya ishe ya ishe ki fita to fita fita fita nagode fita fita a ni ta fita kawai ta hankali fita da Allah ta hankali fita hankali ki hakuri in ni ma hakuri nake da ita hmm. ango me wannan ruwa wannan ruwan me ne wannan ne ruwan me a ciki a a a a in tama ne kawai ka je wace ce in tama ne matan nan ka je domin na ga a yanayin shigowar ta ma da biyu yanzu bai a yanayin shigowar matan nan ma gidan nan sa cewa ta da biyu ba wani ba wani magana ba kuwa ne da zuwa kai wata ruwa me na zuwa ka eh, yawa mata ba sai ka banne da ita ke mai gidan bakin gidan ruwa ah. za ki dauki a ni ban ga alamun da za ka dauki kofi ka zo ka yawa mata ruwa zukiyar mata daga shigowa cikin gida ka yawa mata ruwa ka bata bai ruwa me ne yawa mata ruwa to ni auren nan ma ni fasa shi zai to dan aure na ba su zo ki rufe duka sai dai kai ka rufe eh da duka sai dai kai ka rufe a gidi ke na gidi da kai da karka duka ka jiyo ka kina ganin ki da rufe da kai dai gidi ba ruwa to da ruwa da ka bata ruwa me haɗin ka da ita ya ne haɗin da ita musulunci ina gaya ma ni nan da kake gani mai karfi ne billahi da ji ta waka to ba su wannan ina banza kai ka bara can ka iska kai da abu ne fa wannan ya rage naka eh? wannan ya rage naka ni yanzu ma sallah na a Najeriya na kudu ta yasuwa na naka kanano thank you <laughs> Yeah. 啊，可是啊，不可能。 ko kuna zaune a nan kuna haukan banza ko kada wani shiga cikin tsakanin bulo da bulo da ramu bulo wallahi bayan yanzu gari ya lalace ina wani kwai da muka je muka fafasa a can ashe na aljana ne da kana da kana kashe mutane ta kashe wani salisu ta kashe wani ne ne da zama gwabe kawai sai dai kaji kawai ta baka cak wallahi haka take yi sai ta ne ta gida je kawai Disamba, Kai, kana kana kana mutane ka zo ba gana. Kai, kana ka mana Kana kai magana kuwa? Who are you? Who are you? Wayo ne jika. Kana ɗaya daga cikin bil'adaman da suka je suka fasa min kwai, ni ce macijiya. Cire ga ga mana biya kita kita biya sai. Abe gola na yesu akuri gola. Lala shi akuri Yeah! Yeah! Yeah! ina zani ban sani ko ma gidan miji ban koma ba ina ruwan ki da inda ba ki da hankali she a to ina ruwan ki da inda ni ko shi garzan zaki yana kici wani ina zani an tambaye ki ne zaki rashin ba ban inda ba sai ne zaki kin san da wake magana zan lalata rayuwar ki yanzu nan yi maganin ce ki nuna ke kowa ce ce Allah an gaya miki din an gaya miki ke me ko kuma haka ke banza ya aka aboki na dole wai ka ai dole in gudu a guje nake ka san da so eh wata mata da muka taba zuwa muka fafasa mata kwai muka fafasa eh, eh. ashe kwan aljana ne wallahi tana nan da so ashe wata da so aljana eh. tana nan ban mutane take tana kashewa Eliza Marina nan ta gama da shi. Ta lisa yanzu ta kashe shi? Ni ta kare mai numfashi. Ni ma nan gudun fanfalaki ni wan sa gida saboda kada ta gama da shi. To ya mu tafi tare. Ta hanyar nan. Ke tuka aike su da wata? Sira da yau. Ba ke kika aike su ba? In ga irin wannan sai a ce mutum da ba kai ka aike shi ba. Ka damu da rayuwarsa. Amma bai kamata a ce ya tafi har izi wannan lokacin da ake ciki ya ce bai dawo gida ba bisa bi nan ne kawai ke sai ki kirif kawai kai kai wani irin shashasha ne kai haka ake rayuwa kamar dabba ka fita tun yaushe ka fita ana jiran ka mu mun dauka wani abu ne ya same ka ai abin ne da rikitarwa wallahi yanzu muka haɗu da dan dolo yake ga mu akwai wani kwai na mucijiya da muka je muka fasa wata rawa a wata gona to shine mucijiyar ta fito yanzu take bin mutane gida gida layi layi saboda an fasa mata kwai tana kashe mutane kai ana ga yaƙi kana ga kura ana maganar me yasa ka je ka zauna baka zo gida kana zancen tatsuniya wannan ai tatsuniya ce me wani wani wani kwai an fasa kwai wani kwai ne zai wani tasiri har ya zo yana wani kashe mutane ba haka bane yanzu haka bai salisu ne bargo ta kashe shi to kai ka ga gawar da idanun ni ban gani ba dan dole ne dai yanzu yake ga mu ai ka ji can banza zancen zance biyu ya kare a banza kuma to shi ke ba ma dole ne ya gaya ma ba ɗansa ne ya gaya ma ai ka ga zance ya zama taska wani waje da Allah waɗannan gaskiya ce ba. ka gaskiya ce Allah ya sauke Allah ya kiyaye. Sai ka tanadi itace saboda ko da macijin za ta shigo nan. Da Allah wannan ba shashanci ba Ina gare ko da gaske ne tunda na ga jikinsa ina ta rawa hakan. ta iya yiwuwa ko haka ne kinsa yana rawa rashin hankali ne kawai irin na yara kurin na kuruciya amma ina wani ina kika taba jin an ce wani wai ga kwai an fasa daga fasa sai a ga macijiya kuma macijiya wai tana yawo gida gida to amma dai ni abin da na sani ko zaki ne aka ce ya balle gashi yana yawo a gari ya ko wanda zai je ya tare da rigima ko ni na ga sai yana rawa an yau kuma da shi ne kuwa ke makin yadda ke mu <laughs> to sai ki shirya ko da macijin ya ka zo nan ko hmm? dole kin ce gaske ne da ya gani ba kila ba zo ya faɗa ba to shikenan to me addu'a Allah ya nawa na baka kirga ta karshen nan bice ko bice mu je mana wasan hangin nan an ga hangin kai jama'a ya kuke ta bani picnic dabi dabi ba musu kai kwal uban ka kaji shege fuska kama mu baka galan ya kake mun haka ne abu shi jabi ba musu kai ba za ka yi dariya ba sai an sai ba musu an bani plate jabi jabi sun bi ne ba da Allah Salamu alaikum. hawa biyu wani ya zaunar da kai a nan gurin ba su gari bace ba ta ciwo ba sannu ku wa ya sa general market kai ne general market da Allah tambaya nake nan fa ba dan iska a nan gurin kin ji Allah da Allah wulakanci ba ya da dadi uban uba ki an miki wulakanci ke fuska kamar daure kara ni ka zaga an zage ki kwal ubanki nan fa ba dan iska a nan gurin kin ji ko ni nan wallahi ukun nan da Rabi, tafiya zan yi Na ce maka ni tafiya. Me na fota uku ina kicin kaki. To me zafi? Ni da kicin tafiya zan yi. tafiya zan yi ina za tafi gidan ubana zan tafi tunda ai kai ka san nan ba gidan ubana bane eh amma gidan ubana zan gidan mijinki ne a'a tafiya zan yi rabi ki zanna ni dai tafiya zan yi rabi ka bar ni kawai tafi dan rabi ki zo ki zauna Allah ka bar ni tafi rabi ni ba ka san ba zan zauna ba. ba zan zauna to menene ki ni tafiya zan yi to menene tun yaushe rika ta kai kicin kaki zan yi to tafiya zan yi rabi kun kai na dawo ki zo ki zauna kun kai na dawo rabi kun kai na dawo rabi Nani? Tafiya ku kika yi? miya Ina guje miki abin da zai faru. <laughs> Da rana tsaka. kina ciki na ture ni an ture wata na ce gidan kira na ki kana ruwa shi ne kuma na zuciya zaki ban gaje an ban gaje kina ba wurin miki kira sai ki je ki aure shi haka kika ce eh, ki aure shi ina wani ina gajiya an yi lafiya madalla ya lalala kai tun nan kuma a tiran nan din nan da kika je kika sha ruwa na tila miki ruwa moda guda bilahi tun da kana sai Allah ya sa kuma zuciya ta duka ba ta kare sai na ba a duniya ba da yake so sai ki nake ta neman ki Allah bai hada ba sai yanzu na kwalli da ke bilahi kin san tun da wannan lokacin bilahi muka rika ne ne kai ne ne ne kana hauka ne kai bai ya ta eh. abokin naka yana zama eh ya taba taban hankali ne eh wato tun wannan lokacin nake ta faman Allah ya sa mun yi kwalli da ke domin zuciya ta kare sai ke billahi ladi saboda haka abinda nake so da ke ko ni ni yanzu ba abinda na ga ya dace da in ki so ni kin ga matan nan ba shi na baki ruwan nan hmm, ba karamin masifa muka da ita ba sai fa da muka doki dokawa Allah <laughs> to ni dai na wanda nake so da ke shine ga yawan yaushe zan zo gidanku <laughs> Allah ya ji a birnin ya zuri lai Allah ya haɗa ma ina lalaji ku gaisa da bakwata ku gaisa da budurata ku gaisa mana ya hakuri kin sai baya da lafiya eh wallahi yana ya ɗan tabu ne Allah ya rawo a ka kwantar da hankalinka ni zan zo ma an kai ka gidanmu da kaina ka ka ce na kauna ta kai kauna ta dauke ka ku tafi ina gidansu ta Allah ya salam bye-bye. hai kai sarki yarinya ga ga ba da Allah ba za ka goyen in mata shikenan Allah ya jiri a garin nan kai ko ne aure wannan ran ɗaurin aure a kan gani a zama eh? yayi mana da da dama an sai sabuwar makara dami Allah ji kanka abin na yadda tukuni wannan ya ce jage baka labari na taɓa ganin ta zama miciji miciji billahi da zama miciji shi Ah! ya aka yi ya aka yi wallahi kalan amma gaskiya wannan abubuwan da nake kashe kashe nan da nake nema na bata mun rai ina yin daidai ko ai wannan duk abubuwan da yake daidai kike eh, kuma kin san mani ni me nake so da ke eh. na fi son ki ringa zama a wannan kamannin <laughs> shikenan ba na amma ko ban da ringa yi ana dan canza eh to haka ne wai ya gida wai ya gida wai ya gida ó ti jí lẹ̀ ó ti jí. Rẹ́mi Rẹ́mi. ci gaba zauna baki ruwa kwanaki ba to kuma ya ganki ta cikin gini cizai ne na'am wannan taka da ka gani ba ni na sare ta ba mahaifiya ta ci ta sare ta kai ma kuma albarkacin eh. mutuncin da kai mutu eh. yasa ba za ta yi maka komai ba ka san mahaifiya ta ita buwa ce ya zo billahi Allah raba mu da ita Na gode. Na gode. ke gidan macijiya ce kenan warai yau nagode ki dinga nagode alhamdulillah wallahi dama abin da yake tafe da ni wato matarka da nake na ji labari a nan kuke ne na ce bari zo yi neman um, yi magiya ko Allah ya sa ka taimaka mu matarka do Allah ta daina kashe mu wallahi wallahi wallahi mu ne muka fasa kwannan dan Allah a gafarta mana <laughs> ah. kana ne daga cikin wanda suka fasa kwan kenan ba shakka ne ne ni ne wallahi to banda abun kan mace tana iya yin kwai ita kada ai sai namiji ko to ka ga kenan ai ne kuka wule fitin da ayana ne la Allah kai hakuri ya Allah kai mana ne la Allah la Allah kai hakuri Allah la Allah kai hakuri kamar ne la Allah la Allah la ilaha illallah da Allah kai hakuri irin wannan mutane gurin ku zo ku ringa yaɗa jita-jita a ƙasa ai na aka taɓa ganin mutum ya zama wani abun bada shegantaka ha assalamu alaikum amma alaikum salamu ciroki ta bai na zara idanun haka ciroki ka san kwani kowa ce ce a sai kin faɗa ni ce macijiyar da ake labari a garin nan <laughs> ke ce macijiyar da ake faɗa ciroki yaya ka je ka bore ɗanka na yi kwaya kwaye na na ɓoye su amma sai da suka bi dare suka bi rana suka je suka fasa min kwaya kwaya na kwanjin mana ma an fasa ba ai komai ba ballanta na kwan zabi kwan agwagi ba kwan zabi ba kwan zakaru bane kwai na ne ni mu cijiya ina gaya maka to sai kenan sai ki kawarce ki kasa kwai a hanya kuma dan yaro ya zo ya tuntube ya fasa ki ci abin da bafe ne ne ko danye balle ban za ban gobi ciroki ina so in gaya maka cewar yanzu ku san dauki fansa akan ka tunda ka boye danka ko shi kenan ke eh, eh, tarihin duniya ya nuna ba ba ta ta zama kadan namiji wajen fada to ya kake wannan haka yake ban au rawa ce ai na ga garba mai goge yarinya ta ki ba za ki kai shi ba to ina ki hakuri ki hakuri ya yan mata ya kai ne yan mata yan mata kai babba ce wallahi babba ce a a sake ta ka sake ta ka ka rike za sa babar ka ni ba ruwana ba ba ruwana ba a ni ba ruwana don ne ya haka

dai matar kumurci ce sabida kwanta ta fasare ni karanta gashi ya fa cuce ni da ni duk ku zo ku cece ni macijiya Igun gun ni ma gashi ta fasari zafin karanta ya fa cuce mace jiya sa riske ya fata fakalle gurciya ke aga zame na ga kusa ke taimaka me bari da rai ke tallafa me kar ki sa ran pausu kedurna barane chedne mar pausu kedurna oe se pade ko morchiche teren ta faya faso kene gashinan ko ya faha pauchine du kedurna barane kedurna mar pausu kedurna barane chedne mar pausu kedurna oe se pade ko morchiche haba da Allah ya laita ni kaddamtu lahayati haba da Allah kai na so zan kai ka ga gidan me zaka gani ka ji yi guda niki La. da Allah la la la la ilaha illallah guda da Allah Muhammadun Allah kaza ya ka wallahi sai nake shi ni shamaki wallahi sai nake shi ni shaman. ba gida hankali ne eh uwa wawaye ce idan na zo na birgije na bi da kanki kuma za a ce na yi rashin hankali ko ka san ko wace ce ni wace ce uwa wawaye wace ce ki baka san ko ni wace ce ba eh, wace ce ni ce macijiya ayyala na na na salama sai fansa wallahi salama ni na fasa kwallo kana ɗaya daga cikin wayanda suka fasa min waina wallahi hannuna ne ya fasa ba zan yadda ba ba zan haƙura ba wayo dan Allah dan sha wayo Allah na daga sagalalin godiya baban ba za Allah da lallawa liya wa zai labai Allah na snack wayo Allah snack wayo Allah na snack wayo Allah na wayo wayo Allah dan Allah dan baban ke jaje da Allah

amma ne ka salamu biliya eh. la aula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim na ga jaraba na zalata mina sama'i ta fado daga sama a kofar gidana ina wurji kudi zaka samu ban mallaki hankalin kaina ba sai da na zura da gudu kudi za ka zamu ba za ka hakura da matsayin da Allah ya ajiye wannan baya rabo da wannan macijiya jaraba ce daga masifan duniya billahi da ji ta zo baka ta kafa masifa na yawo a kororon fuskar ta don Allah ku saurare ni da Allah haɓa turoki ku ba ku rabo da almara idan mutum ya dan wanda dan zanna kuɗi ba zai haƙura talautin da Allah ya ajiye shi ba sai a saki wani laya kama wani tun muna yara tun naka gidanka nan da kake zo kake karyata ni wannan abu ba karya bane ni na karyata ka cigiyar mu to shi kenan ni digiriya ya ka adaba ma da heri yawa ai zama bai same ni ba bara je a kuma a ka masa a salatu wara-wara isan macijiyar nan da gaske to me sai na dawo ya kwanda ka tafi wallahi wallahi bayani ya ya dawo macijiyar nan wai wai macijiyar me wallahi da gaske ne ma macijiya ni da na na ka ke kwana a bakin ruwa sai sati a bakin ruwa ba irin miciji ba irin miciji ne ba ba bakin ruwa kai kai ba irin wannan ba ne da ni macizai na 'ya'yan aljanu ma mun yi ido hudu da su kun ɗebo labarin ku kawai da ɗan talaucin ku ya motsa ku shi wannan shi wannan ragowar sanyin kai da wani da aiki sanyi yana motsa yanzu cin naka macijiyar na fani fani na ga tambara da haka sa Allah in bar magunan ina maka bayani da Allah mm, mm. ba. in kun da ni ku turo ta ku ce ina neman ta ku gaya mata burin gu'uban aljanu da mace ni cin naka ina neman ta ko ma na gari ku nemo ni wanda aka zan ba shi albihir to Allah ya raba lafiya sai bayan gidansa ya je izime mana waye ne son tsafta a bayan gidansa kuma ne ne sai a zo a tare a abin da na faɗa a baya ba haka nake nufi ba wallahi tallahi ba zan ba sai ke ba ce wallahi ba ni da maganin ki ba ni da لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله Allah Allah ya ba hakuri kin yi sanar da mun ba muku duniya kin yi muka zama har yi zama na addu'a to Allah ya baka nasara ni da ina ɗaya daga cikin waɗanda na ƙaryata wannan ashe aso muka kamar da dokar da da turoki ran yana gurin ina shi kwarai to Allah ya baka akara maka la yanzu ni kaina na gani cil da cil kuma hankali na ya tashi ba karami ta yan na ga mutije ma a tura mana ba sai ba da za ba da ba da ba iya garba galla ba abin da ya gagari ikon Allah kuma ko malamai kuna taimaka ne da gwargwado to da ka akar makalla taimaka mana abin ya shiga wani hali gaskiya ne kana cewa kai ne sannan ba ma irin ni eh. da taimaka gargadi yi ka san ne ai mun yi jayayya ne da Hausa ko da Larabci wani irin yare ne ma ba taimon ba ni Allah ya ba shi ba tsira da kowa na kama dabbobi da wani dan doka ai mana addu'a a sa akan wannan layi muka abin da hali insha Allah shekaran jiya a ce ikan aran wannan wani irin zance an wannan masifar da suke faɗa duk babu wanda ya ido da ido kamar ni ya kai eh? ta zo gidana ta haruwa aran ma billahi ne ta haro ta haura hmm, hmm. gobe gobe da rinda ta shiga ba nan nan nan maka game da ita nake ci ta kuka kuka aran ma a duba ba yanzu da da ne ban ba to yau a zo a ce wance ta mutu gobe wane ya mutu ga an ga gilma wata to kuma ma dai duk garin nan yanzu kudunan da kuke nan waye ku hankali babu babu to shaidar ku kadai ko ban yi wa'ancan zantutukan ba ta isa gaskiya to a dai taimaka a daga yadda na fahimta mm. wannan macijiya ba macijiya ba ce aljana ce. Tunda ana maganar aljanu ko aljana. A maka da ita. Mu mun sha kwana da yawa cikin Iya. ana gaba su ne. Wanne ne? Su ka a ba. To to to. Eh, to amma tunda shi wani aljana cikin gari ne. Eh. Mun saba da Tunda cikin gari ne. a bar mu a mana addu'a mu hikimar da za yi to yanzu abin da za a yi zan gaya muku addu'ar da za ku rika yi kuma zan ba da gudunmawa amma kar ku je kuna gaya mutanen gari kowa ya zo gudu ba wanda za mu ga Idan eh, kun san mutum ba zai iya wadata mutane ba lalle kuwa yawwa ni ma ni ma mu gudunmawa da zan ba ku farko tukunna duk sanda mutum ya tashi da safe zai fita

wannan tsarin ba macijiya ba ko aljannan fili ya fito kiri-kiri in Allah ya yarda kun bukar kansa da ka ce yara abu ne ba yi rigima abu ne ba kawai sai da wala ka bara sai da wala ka bara to wadata ba ni ban sala kai jiru na sa laya da shiga cikin abokaina suna kallo na da laya a wuya eh, dan sabon addini ne dan sabon addini kuma gayu a kyale shi a sanye ne kar maka ne dan sa laya a kar maka wai ya ce ba zai shiga cikin gayu ba ce me gayu da ma da ka ji ana ma da ne to Allah ya saka Allah ya saka da yawa ya kusa da kai Allah ga nan da ake yi ba a yi ana ta tsallake na kanta kare ta ana ta kake da rabu ta sare haka da ka ka ka kai da ma'aikata kai da yake ma'aikaci ne ba ya ba ke ba an baka a mu da mu ba ta mu ka samu da wannan ko gaskiya yawa ya mun da ta kai da sai yanzu raba duniya ishe mun da kamawa eh to shi ke ai ina ga wannan da kamawa magana da yi to me ba gurin ka na zo ba gurin ɗanka na zo tun da kika zo gurin ɗana kin zo wurina to wace ce ke ni ce da san cijiya to me kika zo yi na na je na binne kwai na ya tone ya fasa min na saye shi na ji labarin bai mutu ba shine ne biyo shi gidan kara shi to Allah ya fi ki kwarai na san Allah ya fi ni mu ma a cikin baiwa ta sai muke canja halitta bari kuma ka gani bai bani damar na canja halitta ba ni ma kuma zan je na roki Allah ya bani damar na canja halitta na zo na halaka ka kai da danka Din nan da ba abin da zaki yi Allah ya yarda ko sarkin allah nuna ya ya bane insha Allah Allah wa ni'mal wakil ba abin da zai sami. Me gida? In ba ka wani labari. Ina jinki. Ai in ga maka na je gidan malamin da. Yawwa. Kin gama da shi? Wani irin gama da shi? na je kai na kai mishi ƙarar wannan dan nasu wanda na sara bai mutu ba eh. in gaya maka na je na kai mishi ƙara in gaya maka malamin nan ya dinga tuka min addu'a dai dai dai in zama mucijiya da in gama da mutumin nan gaya maka abin ya gagara shi ya muke addu'a kar ki zama jiya to ya dinga mun ya dinga mun to to shikenan wannan duk mai sauki ne bari ni zan je da kai akwai yanda zan yi shi ke duk da ba dafi a jikina ni na san to shi ke wanda a san yadda za a yi da shi da gaskiya rai na yi mutuƙar shi. to yallaɓai al'amari fa ya kai magaryar tikewa al'amarin nan tun ana raɗe-raɗe ana kumbiya-kumbiya ana ganin kaman wani camfi-camfi ne to al'amari da ya zama dil ya tabbata to barna ta yi yawa don haka muka ga to ni a matsayina na almajiri suna zuwa su gaya mun ba zan aiwatar da komai ba ce sai an zo wajenka kai ne wakilin hukuma abinda duk ka tsara ne yadda za a yi maganin wannan musiba da ta shigo mana gari to naji to yanzu ma ba haka ba ina dabara ina mafita jama'a me ya kamata a yi to ai ba kai bare ni abinda na ga kyauta a yi a haɗa ta da mu mu yan tauri tunda mu ake wa kiɗa muke kirari muke zuga kanmu da kuma yan banga su zurin ta makami a cikin gari su saka patrol mu kuma mu dinga eh, ragarga da farauta a cikin jeji ala ba kai ware kai in ka ƙara kiran na yan banga kallai ko kaf zai kwalla kulli ka saki kiran na yan banga wawa wani bai san bai san bai san bai san aikin yan sanda ba magana dai gaba daya tana gare ka Allah ramma domin kai ne halaran ma kai ne malami a garin nan kai ne limamin garin nan Assalamu alaikum. Ke mitin muke yi garin matsala ce ta damu gari ki je an jima ki dawo. Eh ki je ki an jima ki dawo. Ana tare ki kuma kina tafiya. Na ki shiga ne. Na ki ne. Barta mana bari ki magana mana. ta gama kaf mutu ba kucin kabin gaba da ita ku bari yawa yawa yawa kuma kada a ga an ga ya da hakari ko kuma kin shigo kai ba biyayya a a shi kenan dai har yarin ta ko ba shi zai rinta makame ba haka ba dama za ki faɗa a san kike yanzu haka me ya kawo ki me ya shigo da kenan na so ne maka bayani a matsayinka na mai garin bil'adama na ji ana ta zance na ana ta kulmata cewa macijiya na kisa a cikin garin nan dole ne na kashe bil'adam na kashe mutane saboda kumbar jama'a suna zuwa har kwa gona suna fasa mini kwaina ni ma allah ne halice ni ba mutum bace ni aljance ina rikida in koma mage in koma dabba in koma karya in koma macijiya in koma duk halitta da na ga dama faɗa ya kawo ki ko masuru ki ka zo na zo in gaya maka dalili ne ba ko ɗanki ne ma ba a kashe shi ba ko ne kan banza da wuri ya kai ba sai ya ba yanda sai ba Allah ne ya halice ni ni aljana ce kai bisa muku mu daga sama muka faɗo ai kai san mu ba shi ya halice mu mu daga sama muka faɗo Allah ya yi mani nake koma bil adama koma micijiya ba abin da ya shafe mu kuma ki je duk abin da zaki ki yi Allah a karanta ayatul kursi. Amin da annabi. ayatul kursi wa zuwa ce kuma mutum ne ya sauke qur'ani ya sauke annabi ya mai motsa bakin sa san me me aljana kuma mutum bata fita aljani ba ban da abinda zai je ya guda dubu a cikin tsoron to me ya kuma na ka baka kai ni sun bani kunya ba sai ka tsaya yi abinda ba wallahi wasan cikin ragwayen mutane na kyau sai wannan kai ni sun to yanzu ba ai ba ne magani sai magani ka gani to kuma kawai sai ku gudu kama da nake maka faɗa shi ka dai kwaɗin gari guda ni ban da wani auki gaura na gaya maka fa eh. da aka ɗora kwaɗin na kan tifa kafin kafin a ga gurin da kwaɗin tifa sai face sau uku subhanallah ni da ni da gari nan kafin a ja tifa ta face uku ni fa kaura ina tare da kai <laughs> Allah idan ka yi wani ka ɗauka da zuwa wasu jin ba zama jobi ka ga ta wala ba ka ga jobi ka ga ta wala ba ka ga mace da wala ba ka ga ta wala ba <laughs> ¡Sí!